radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana. kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da labaran wasanni da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraron su kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 22 ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan Muharram na shekara ta 1444 Hijira kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta yau shekara ta 1864 aka rataba hannu a tsakanin wasu kasashen nahiyar turai da na asiya da kuma amurka a birnin geneva na kasar switzerland akan yarjejeniyar samar da tsarin gudanar da ayyukan agaji a lokutan yaƙi wanda hakan ya bayar da dama aka kafa ƙungiyar ba da agaji ta red cross manufar hakan dai ita ce taimaka ma waɗanda suka samu raunuka da kuma gudanar da taimakon gaggawa ta fuskar likita bisa ga wannan yarjejeniya ne dai kungiyar za ta rika gudanar da waɗannan ayyuka za ta zama ba ta goyon bayan wani bangare daga cikin bangaren da suke yaƙi kamar da kuma za ta kunshi likitoci da masana bangaren ayyukan kiwon lafiya da kuma wadatattun kayayyakin aiki hakanan kuma ma'aikatan kungiyar suna da damar shiga kowace ƙasa domin gudanar da ayyukansu kamar yadda babu wanda yake da haƙƙin kai musu hari ko cutar da su ko kuma hana su gudanar da ayyukansu na taimako wannan ƙungiyar ta samu nasarar da dama kuma har yanzu ursanta suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a duniya duk wata sha daga bisani kasashen musulmi da na larabawa wanda suka shiga cikin wannan shiri sun canza sunan ƙungiyar a su daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar harry donald dan asalin kasar switzerland shi ne wanda ya kirkiro shirin kuma ya gabatar da shi ga kasashen duniya kafin amincewa da shi da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 162 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan agustan shekara ta 1860 aka haifi paul nepko masanin kimiyya ɗan ƙasar jamus ya tashi a gaban 'ya'yansa talakawa amma kuma ya kokarin ganin cewa ya kammala karatunsa a jami'a a fannin kimiyyar lissafi ko kuma physics bayan haka ne ya fara bincike da farko dai ya haɗa gwiwa da wasu wajen yin kirkira ta talabijin sannan kuma daga baya kirkiri transmitter mai yada hoto da sautin talabijin zuwa wasu wurare daga nesa transmitter ta farko wadda ya kirkira dai tana kama talabijin ne daga nisan mita talatin amma daga baya masana da suka zo bayan sun yi aiki a kanta inda suka ƙara inganta ta sannan kuma ya rasu a shekara ta 1940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 zuwa goma sha biyu agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madalla yanzu kuma ga amin ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta ce babu sassauci wajen kare haƙƙin al'ummarta a kowace tattaunawa dakarun musamman na kasashen masa da girka sun fara sayin haɗin gwiwa tsakanin su manyan kasashen duniya na ƙoƙarin hana yara mallakar sabbin fasahar zamani tawagar ƙwallon kafa ta mata ta najeriya ta yi bankwana da gasar kofin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce babu sassauci wajen kare haƙƙin al'ummar ta kowace tattaunawa shugaban kasar iran ibrahim ra'is ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta yanke kauna ba kan kare haƙƙin al'ummarta kuma wannan sako ne a fili game tattaunawar da ake na ƙoƙarin fawar da yarjejeniyar nukiliya a birnin biyanna a ranar da ta gabata ce ƙungiyar tarayyar turai tabbatar da karɓar sakon iran kuma ta bayyana cewa suna nazari tsakanin su da sauran bangorin tattaunawar da kasar amurka domin fitar da sakamako kan buƙatar da iran ta mika mata iran da sauran bangon tattaunawar wato rasha china faransa birtaniya da kuma kasar jamus sun fara tattaunawa ne a birnin vienna a watan abrilun shekarar ta gabata kuma an samu ci gaba sosai a tattaunawar da aka yi sai dai rashin ba da haɗin kan amurka ya kawo cikas sosai a irin ci gaban da ya kamata a samu tsohon shugaban amurka donald trump ya janye kasar amurka daga tattaunawar jcpoa a shekara ta 2018 ta da kara aka ba iran takunkumi da kuma sabunta waɗanda aka ɗauke a baya. Dakarun musamman na ƙasashen Masar da Girka sun fara atisayen haɗin gwiwa tsakaninsu. Rotani sun bayyana cewa ƙasashen Masar Saudiya haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Girka, Cyprus sun kaddama da wani atisayen soji kuma an sanar da cewa ƙasashen Jordan da Congo da ma ƙasar Bahrain su ma za su shiga cikin atisayen. Za a fara horarwa ne a babban barkin soji na Muhammad Nukaib da kuma sauran sansanonin ba da horo na bangaren soji kuma za a kwashe kwanaki ana gudanarwa wannan atisayen yana zuwa ne a dai lokacin da kasar masar take ci gaba da kokarin bunkasa dangantakar soji tsakaninta da kasar masar dangantakarta da kasar da sauran kasashe abokai da kuma waɗanda suke makwabtaka da ita dangantaka tsakanin kasashen turkiya da masar ta kara inganta inda ankara ta yanke shawarar ayyana sabon jakadanta a masar watan afrilu bayan kwashe shekaru tara ana zaman tankiya tsakaninsu manyan ƙarshen duniya na ƙoƙarin hana iran mallakar sabbin fasahar zamani shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar iran ya ce ƙoƙarin da iran take yi na shiga cikin sabuwar fasahar zamani tana fuskantar cikas ga bangaren kashe mabota karfi na duniya ya ce duk da hankumin da aka gaba mata a kamfanin nukiliyar ta amma tana samun ci gaba sosai a 'yan shekarun baya-bayan nan muhammad islami shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran ya kara da cewa shiga iran cikin jerin gashin da ke da fasahar zamani yana cin karo da cikas da haramci daga bangaren manyan gashin duniya saboda ta shiga kololuwar fasahar da manyan gashin duniya suke takama da shi masana ilimin kimiyya da kwararru na kasar iran sun samu ci gaba sosai a samar fasahar nukiliya ta zamani a ma'aikatar nukiliya ta kasar kuma sun yi amfani da kwarewa wajen kera na'urorin radio pharmaceutical da kuma bangaren noma da masana'antu. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tawagar kwallon kafa ta mata ta Najeriya ta yi bankwana da gasar kofin duniya. Kasar Netherlands ta doke Falcon da ci biyu da babu a wasan daban na kusa da na karshe akan wadda suka yi a ranar ajiyar lahadi a gasar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru ashirin da costa rica ke daukar bakunci najeriya ta kai wannan matakin ne bayan ta ci dukkan wasanta uku a rukuni na uku ta da maki tara bayan doke faransa da koriya da kuma kasar Kanada. ita kuwa netherlands ta yi ta biyu a rukuni na hudu da maki shida tana bin bayan japan ta daya mai maki tara ghana wadda ta wakilci afirka ba ta kai zagayen dabda na kusa na karshe ba bayan da ta yi ta karshe a rukuni na hudu kuma ba ta da maki ko daya a yau litinin ne za a kara wasan dabda na kusa na karshe tsakanin japan da faransa Netherlands za ta buga wasanta na dab da ƙarshe da duk wanda ta kai bantanta tsakanin Japan da Faransa a ranar 26 ga watan Agusta da muke ciki. Spaniya da Brazil za su fara karawa dab da ƙarshe a ranar 25 ga watan Agusta gasar ta cin kofin duniya ta mata 'yan kasa da shekaru ashirin japan ce mai rike da kofin duniya a gasar mata 'yan kasa da shekaru ashirin da ta dauka a shekara ta 2018 kimanin mutane 21 ne a kashe sakamakon harin da aka kai a wani otel a ƙasar somaliya gwamnatin kasar somaliya ta tabbatar da kashe mutane 21 sakamakon harin ta'addanci da aka kai a wani otal da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya ministan lafiya na kasar hajji ali adan ya bayyana cewa kimanin mutane 15 ne suka jikata halin surai kwai mutu kwakwai bayan maharan da suka tayar da bamabamai da ke kan hanyar su da ke cikin otal din kana sun yi artabu jami'an tsaro na 'yan sa'o'i kafin daga bisani a yi garaba a kansu a nasa bangaren kwamishinan 'yan sanda na ƙasar somaliya abdi hassan muhammad ya bayyana manema labarai cewa jami'an tsaro a ƙasar sun samu nasarar kawo ƙarshen garkuwa da mutane da 'yan ta'adda suka yi a otal ɗin hayat inda suka ceto mutane ɗari ciki har da mata da yara ƙanana to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. ibrahim ke kenan da ke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran matasa sauran masu shara wasanni motsa jiki assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin wani labaran wasanni wanda a cikin sa kawo muku muhimman labaran wasanni da suka faru ko kuma suka shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga budin kunne. To madalla ba tare da ɓata lokaci ba bayar zango a nahiyar Afirka inda za ku ji cewa wakilan gashin afirka guda biyu a gasar kwallon cin kofin duniya wato gashin ghana tunisia za su buga wasannin sada zumunta har guda biyar a kasar brazil a watan gobe babban makasudin yin wannan wasan shine taimaka musu wajen ganin sun gyara eh, sun gyara damara na tunkarar gasar kwallon cin kofin duniya da za a kasar qatar a watan nuwamba mai zuwa black star za ta fuskanci takwarorinsu na brazil a ranar 23 ga watan satumba yayin da kuma cadet eagle su kara da takwaransu ta kudancin amurka kwanaki hudu a nan gaba haka kuma tunisia ta kara da ghana ranar 23 da 27 ga watan satumba tawagar kwallon kafa ta kasar senegal ta yan kasar shekaru 15 ta ɗauki kofi a gasar kwallon kafa ta yammacin afirka wato wafu da gudanar a kasar liberia toga ta ga senegal ta yi nasara akan kasar saliyo da ci uku da daya wasan farko da suka buga suka suka yi wa kasar liberia mai masaukin baki uku da daya uku da babu ita kuwa kasar liberia mai masaukin baki ta samu lamba da bota azurfa haka zalika kasar senegal ita ce aka ba wa kyautar ɗan kwallon kafa da ya fi iya takawa leda kuma suleiman diapo shine aka ba shi wannan kyautar sai kuma muhammad diallo a matsayin mai tsaron gida ko kuma mai tsaron raga da ya fi iya kama kwallo. kasar Netherlands ta fitar da falcon daga gasar kofin duniya ta 'yan kasar shekaru ashirin. tawagar kwallon kafa ta mata ta Najeriya ta yi ban kwana da gasar kwallon kofin duniya ta 'yan kasar shekaru 20 da kasar Costa Rica ke daukar bakunci. Nazalan ta doke farkon da ci biyu da baba wasan dabda na kusa na karshe da suka buga a wasan da suka yi a jiya Lahadi. Najeriya ta kai wannan matakin ne bayan ta ci dukkan wasanninta guda uku a rukuni na uku ta hada maki tara bayan doke Faransa da Koriya da Kanada. Ita kuwa Netherlands ta yi ta zo ta biyu ne a rukuni na hudu da maki shida biye da kasar Japan da take ta daya mai maki tara a rukuninsu. Ghana wadda ta wakilci Afirka ba ta kai zagayen dawa na kusa da na karshe ba bayan ta yi ta karshe a rukuni na hudu amma ba ta da maki ko ɗaya. A yau Litinin za a karkare wasan daba na kusa da na ƙarshe tsakanin Faransa da Japan. Nasarar da nasarar ta yi za ta buga wasan daba na ƙarshe da duk wanda ta kai bantanta tsakanin Japan da Faransa ranar 26 ga watan Agusta. Sifani da Brazil za su fara karawa dawa da ƙarshe a ranar 25 ga watan Agusta a gasar kofin duniya ta mata ta 'yan ƙasar shekaru 20. Japan ce mai rike da kofin duniya gasar mata ta 'yan ƙasar shekaru 20 wadda ta ɗauke kofin a shekara ta 2018. To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin nahiyar Asiya inda za ku cewa tawagan 'yan damben Iran a gasar U20 Grio Roma a gasar da aka kammala a jiya a kasar Bulgaria. kamfanin dijin labarai na ip na kasar iran ya bayyana cewa ƙarshen zagaye na biyar na wasannin iman muhammad dan wasan iran ya sami zinari a dambin ajin nauyin kilogiram 63 sannan abdulfadli cubani a ajin kilogiram 87 da kuma fardin hidayati a ajin nauyin kilogiram 130 kowanne su ya sami lambar yabo ta azurfa wannan dai ya ba tawagar 'yan dabban iran kasancewa a gaba a dukkan kasashen da suka rarci gasar da haka kuma ta zama zakara a gasar gaba daya sai kuma kasashen ukraine da azerbaijan wanda suke fafata tsakaninsu don samun matsayi na biyu da na uku a gasar iran ta kare a matsayi na uku a wasannin kwanya na haɗin kan kasashen musulmi a ranar abin ta gabata ce a kamar gasar wasanni ta kwanya na samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi karo na biyar da ƙasar turkiyya ta ɗauki bakunci inda ƙasar iran ta kare ta kare a matsayi na uku da jimillar lambobin yabo guda ɗari da goma sha uku zinariya talatin da bakwai sai azurfa talatin da hudu sai kuma ta arba'in da biyu an fara gasar wasannin ta kwanya ne a ranar tara ga watan agustan da muke ciki kuma a kammala a ranar sha takwas ga watan wannan agusta da ga watan na agusta kuma an shirya wa wasannin ne domin samar da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ƙasashen musulmi ƙasar turkiya mai masaukin baki ita ce akan gaba da lambobin yabo guda 238 wato zinariya 93 sai azurfa 83 sai kwanta kula 64 ƙasar uzbekistan ita ce ta biyo ta zo ta biyu da lambobin yabo 112 zinariya 40 sai azurfa 28 sai kwanta kula 42 kasar azerbaijan ita ce ta hudu lambobin yabo 67 sai kuma kazakhstan lambobin yabo 58 a matsayin ta biyar to a kaɗan daga cikin abin da za a buga a wasannin gasar premier league ta ƙasa ta iran a mako na uku inda ranar amis mai zuwa za a kece raini tsakanin nafs masjid suleiman da fekan sai na saji da malaban yayin da zuba Zubahan ta kece Raini da Misra Sanjani, isigla da Miss sai kuma Havador ta kece wato da sanatin Nafta Abadan, Aluminium Arak da Persepolis, sai Gurgar Sirjan da Sefahan, Fulad ta kara da Tarakto, kamar mu da zango a nahiyar Turai inda za ku cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ci wasanta na biyu a jere a La Liga bayan casa Celta. Karim Benzema shine fara ciwa kwato Real Madrid kwallo ta farko a bugun da kai sai mai tsaron raga. Sai dai kin baki ta farke cin ta hannun Lago Aspas shi ma a bugun da kai sai mai tsaron gida yayin da Modric ya ciwa Real kwallo ta biyu bayan da David Alaba ya bashi kwallo a daga yadi na 25 real madrid ta yi nasara a wasa wasu akuwa ta buga a kan nan inda ta doke frankfurt a ayufa super cup da almeria a wasan farko na La Liga. To masu ware, na lokacin da aka ɗaya shirin aka jiki zan jarin zamun shirin sai a tarbe mu a shirin na gaba domin jin mu ɗauki su a ɗan labaran na wasanni. Amma kafin na amma din wani sallafa shirin kammala ni ma da gurshin nake cewa zama lafiya. Ana iya ci gaba da bin shirye-shirye ma shafin yanar gizo su www.tv1.ng a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidan iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa Kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurare lokaci ya zan koma gefe haɗa ku da Hamid Rida Mahmud Munfarid domin jin irin waƙar ta dar mana ai saurare lafiya. thank <laughs> you سوی چمن تاختن آورد گویی به غنیمت همه مشک خوتن آورد زان تاختنش یوسف گلگر نشد افگار پس از چه سبب غرق به خون پیرهن آورد پس از چه سبب غرق به خون هرگز گل و مشک نیفتاد به صحرا آن بوی که از نافه به صحرا سمن آورد هر لحظه سبا پرده صد راز نهانی از ماش کند و به گوش چمن از ماش کند و به گوش چمن آورد کفن آور لاعش کفن به خون کرد سر از همه عمری خود در کفن آورد چون باد سبا سوی چمن تاختن آورد به غنیمت همه مشت خود آور زان تاختنش یوسف گل گر نشد افگار پس از چه سبب غرق به خون پیرهن آور پس از چه سبب غرق به خون پیرهن آور در لعده Muhammad Hamid Rida Mahmud Munfarid a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na raran mu amma mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukar sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سرف رازان به پاخیزی masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh